وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتشينا لهدي bakwai ga watan jima'a al'akar shekara ta 1446 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na takwas ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul khairat da ke wannan unguwa ta rijiyar zaki cikin karamar hukumar ungugu a jihar kano domin ci gaba da gabatar da darasinmu na karatun littafin alusulu salasa ولف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ودونا شيني مجلس منا ثلاثين دترة أتكون ونا اللتافي من البركة ودينا يقوى بسمان تابا أتكون درس مديقة باتا muna cikin bayani game da ainihin wato al'inaba ɗaya daga cikin nau'ika na bauta da malam Allah ta'ala ya mishi rahma yake kawo mana a cikin littafinsa da kuma mun yi shimfiɗa wadda take mai faɗi game da al'inaba mun tsaya akan magana game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yi umarni da komawa zuwa gare shi a cikin littafin shi mai tsarki da kuma yadda ya yabu waɗanda suke da wannan sifa ɗin waɗanda suke komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuransu daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da komawa gare shi da kuma yaban waɗanda suke komawa gare shi ɗin da akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu Allah ta'ala ya ce wa anibu ila rabbikum kuma ku koma izuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku kuma miƙa wuya gare shi idan muka duba wannan ayar za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar da bayansa izuwa ga komawa gare shi wanda kwaɗaitarwar ta biyo bayan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta musu yalwar gafararsa da jin kansa cewa duk abin da bawa ya aikata na zunubi komai girmansa kada bawa ya yi tsammanin wannan zunubin nasa zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi gafarta masa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ibadiyar ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu izuwa ƙarshe ma'ana ƙul ka gaya musu ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi israfi wa kawunansu suka ƙetare iyakokin da Allah subhanahu wa ta'ala musu suka aikata laifuffuka suka saba wa Allah la taqnatu min rahmatillah ala ce kada ku cire haso da rahmar Allah kar ku yi tsammanin yawan laifinku ko girman zunubinku ya kai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta muku ba Allah ta'ala ya ce inna Allah yaghfiru ba jami'a ku sani lallai Allah ta'ala yana gafarta zunubi baki ɗaya. duk yadda bawa ya aikata zunubi in ya tuba Allah ta'ala zai gafarta masa abinda Allah yake so ku yi wanda sanadiyarsa zai karɓi tubanku shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma izuwa ga ubangijin ku miƙa wuya izuwa gare shi ku sakankance da kwaɗayin rahamarsa ku kuma sami yaƙini kan cewa zai gafarta muku kaga wannan umarni ne Allah subhanahu wata'ala yake haka kuma Allah subhanahu wata'ala yake ci gaba da bayani game da irin waɗannan bayi waɗanda suke komawa izuwa gare shi Allah ta'ala ce wallazina jitanibu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra lallai daga cikin bayanmu waɗanda suka kasance suna nisantar ɗagutu ba sa bautawa wani Allah wa anabu ila Allah Allah ya ce kuma suna komawa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ba su bauta wa ɗagutu ba za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce lahumul bushra babu shakka suna da ainihin wato bushara a tare da su menene busharar da Allah ta'ala ya musu sai ya ce fa bashir ibad kayi wa bayina bushara alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sune waɗanda suka kasance suna jin duk abin da aka faɗa musu na wa'azi duk abin da aka gaya musu na gargaɗi suna ji fayattabi'una ahsanahu kuma suna bin mafi kyawu daga cikin wannan zancen sai Allah subhanahu wata'ala yace ulaika alladhina hadahumullah lallai waɗanda suke da wannan sifa ɗin su ne waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab Allah ce kuma waɗannan su ne masu hankali daga cikin bayi kaga in muka ɗauki wannan ayar ko waɗannan ayoyin za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayansa da komawa izuwa gare shi bayan ya umarce su da komawa izuwa gare shi sai kuma yi musu bushara akan cewa in sun koma izuwa gare shi ɗin da akwai shari'a ta Allah subhanahu wata'ala wanda zai shiryar da su zuwa ga tafarkin sa na daidai sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato sifanta su a matsayin waɗanda suke masu hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari a bisa ga yadda ya yi tanadin aljanna da irin ni'ima da alkhairin da ke cikinta ga bayansa waɗanda suka kasance ainihin wato suna tuba zuwa gare shi kuma suna jin tsoronsa suna kuma komawa zuwa gare shi Allah subhanahu wa yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id a wannan rana ta aljanta ta alkiyama uzlifatul jannatu lil muttaqin Allah ya ce za a kusanto da aljanna ga masu taqawa waɗanda suke jin tsoron Allah ghayra ba'id Allah ya ce za su ganta a kusa ba za a yi nisa da aljanna gare su ba haza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz Allah zai ce da su wannan shine abin da muka yi tanadi li kulli awwabin ga dukkanin wanda ya kasance ainihin wato mai tabbatuwa wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a hafizun mai kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala man khashiyar rahmana bil ghaib Allah ya ce shi ne wanda yake jin tsoron Ubangiji mai rahama a cikin al'amarin da yake na gaifu. Yana jin tsoron Allah a duk inda ya kamata a ji tsoron Allah, yana kiyaye iyakokin Allah a duk inda ya kamata a kiyaye iyakokin Allah, yana bin umarnin Allah kuma yana hannuwa da hannun Allah. Allah ya ce, Waja a bi kalbin munib kuma ya zo da zuciya wadda take mai komawa izuwa ga Allah. Kaga wannan falala ce da daraja Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato yi tanadinta ga waɗanda suke tuba suke komawa zuwa gare shi suke kuma kiyaye dokokinsa haƙiƙanin ina ba idan muka dunkule maganar guri ɗaya malamai sukan ce hiyar ruju'u ilallah, shi shine komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. بعمل الطاعات وترك الغفلة والمعاصي تحنير يي الله سبحانه وتعالى داء da kuma barin gafalta da saban Allah in aka ce komawa zuwa ga Allah shine bawa ya karkata akalarsa gabaki ɗaya ya mayar da ita wajen Allah yana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a gwargwadon iyawarsa yana barin gafalta da abin da ba zai amfane shi ba kuma sannan yana barin abin da yake sabo ne ga Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk bawan da ya kasance da irin wannan wa ta tadillu ala tauba yace yin hakan zai nuni akan cewa wannan bawan zai kasance mai tuba zuwa ga Allah domin duk wanda ya koma zuwa ga Allah yana yi wa Allah da'a yana barin sabon Allah yana barin gafarta to za ka same shi yana tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wata dillu alal iqbali ala Allah ibada kuma hakan yana nuni ga cewa mai wannan sifa za ka ga yana fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bauta yin hakan kuma zai sa Allah ta'ala ya kankare masa ragowar zunubansa waɗanda ƙila ya san yayi da ma waɗanda bai san yayi ba domin kyawawan ayyukan da yake aikatawa da komawarsa ga Allah da tuban da yake yi wannan zai zama kaffara a gare shi bisa ka'idar innal hasanati yudhibna as-sayyi'at zalika zikira lidh-dhakirin Allah ta'ala ya ce su kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana ne wannan wa'azi ne ga waɗanda suke wa'azantuwa duk lokacin da bawa ya kasance yana aikin ɗa'a ga Allah yana aikata ayyuka na alkhairi yana aikata hasanat to waɗannan hasanat ɗin suna tafiyar da munanan ayyukansa Allah yana shafe masa munanan ayyukansa sanadiyar wannan hasanat ɗin idan ya haɗa da hasanat ɗin kuma da tuba zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya masa kwambatin na munanan su koma kyawawa illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ce sai dai fa kadai waɗanda suke tuba daga cikin bayan Allah bayan sun tuba kuma suka yi imani na gari suka kuma suka yi imani na gaskiya sannan suka yi aiki na gari Allah ce to waɗannan Allah yana canza musu munanan ayyukansu ne su koma zuwa ga ainihin wato kyawawa Allah ka sanya mu daga cikin su haka kuma har wa yau al'inabatu ila Allah mani'atun min al'azab komawa zuwa ga Allah yana hanawa Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da bawa duk wanda yake komawa zuwa ga Allah a cikin al'amuransa yake ƙoƙarin zama mutumin kirki yake ƙoƙarin zama mutum nagari to Allah ta'ala baya azabtar da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun thumma la tunsaruna ne ko ko tunsaruna ko Allah ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma izuwa ga ubangijinku kuma ku miƙa wuya izuwa gare shi min qabli an ya'tiyakumul azab tun gabannin azabar Allah ta same ku tazo zo izuwa gare ku thumma la tusarun sannan in azabar ta zo ba ku da wanda zai taimake ku haka ina ba komawa izuwa ga Allah yana daga cikin abinda yake kare bawa daga ainihin wato azabar Allah so da ka ina ba ibada ce mai girma daga cikin ainihin wato manya-manyan ibadu kuma kamar ragowar da muka ambata ita ma hiya min a'malil qalb tana daga cikin ayyuka na na zuciya ba wai abu ne wanda yake a zahiri ba a abu ne wanda mutum yake kudircewa izuwa ga ainihin wato zuciyarsa zuciyarka ita za ta tabbatar da cewa ka koma izuwa ga Allah illa iyaka bayan zuciyar ta tabbatar sai aikinka kuma ya ƙara tabbatarwa ya nuna cewa kai na Allah ne ina fata an fahimta wannan zai nuni akan cewa ba wai iya zuciya kadai abin ya tsaya ba domin dukkanin wanda ya koma zuwa ga Allah a zuci zaka ga ayyukansa ma suna komawa zuwa ga Allah zaka ga yana ayyukan da'a ne kadai, yana nisantar sabon Allah yana nisantar ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala yana tsayuwa a inda Allah ta'ala ya tsayar da shi yana aikata abin da Allah ya ce mai ya aikata kuma yana barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi ya bari malam ya ce wal isti'ana haka kuma da neman taimako isti'ana shine nau'i na gaba daga cikin nau'ikan bauta da malam yake kawo mana shine nau'i na tara ko na tara ko na takwas na tara isti'ana shine nau'i na tara neman taimako ma'ana al-isti'anatu billah neman taimakon Allah a cikin dukkan al'amuran mutum lokacin da kake cikin tsanani ka nemi taimakon Allah lokacin da kake cikin yalwa ka nemi taimakon Allah lokacin da kake cikin bukata ka nemi taimakon Allah kowane lokaci ana buƙatar taimakon Allah hatta a cikin bauta in za ka bauta wa Allah to ka nemi taimakonsa ya tabbatar da kai ka yi wannan bauta shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka malam Allah ta'ala ya mishi rahama ya ambaci isti'ana bayan ya ambaci ina ba. wanda zai nuna maka cewa isti'ana tana da alaƙa da inaba domin in ka koma zuwa ga Allah ɗin abin da zai biyo baya shine ka nemi taimakon Allah wajen tabbatuwa a matsayin wanda ya koma zuwa gare shi ka kuma nemi taimakon Allah wajen tabbatuwa kan daidai tabbatuwa akan gaskiya ka kuma nemi taimakon Allah wajen yi masa ɗa'a. al-isti'ana malamai sukan ce a yare yana nufin talabul aun ma'ana neman taimako a taimaka maka a cikin wani abu cikin wani al'amari domin duk inda aka samu alif da sinun da ta'un a yaren larabci yana nufin ainihin wato tsalar, an fahimta in aka samu alif da sinu alif da ainihin wato sinun da ta yana nufin ainihin wato talab kamar a yare ne mutum ya ce ista'ana ista'ana menene abin da yake nufi shine talabul i'ana ma'ana yana neman taimako asalin kalmar al'i'ana ne an fahimta al'i'ana amma in aka jingina mata alif da lamun da ta'un sai ta zama alisti'ana ma'ana talabul i'ana kenan ina fata an fahimta kamar ainihin wato istighatha ne in aka ce alistighatha talabul ighatha neman agaji wanda zamu yi magana shi a gaba ina fata an fahimta ma'ana al-isti'ana sukan ce talabul ghawthi wal auni wal musa'ada an fahimta in aka haɗe su isti'ana da istighasa talabul auni wal ghawthi wal musa'ada neman taimako da agaji da tanyo ma'ana abin da kake neman a dafa maka akai in an baka kai kadai ba za ka iya ba ina fata an fahimta a wajen malamai idan aka ce isti'ana sukan ce hiya ƙwarabul auni min Allah fil wusuli ilal al-maqsud shine bawa ya nemi taimakon Allah wajen cimma abin da yake son cimmawa duk abin da kake son yi to ka nemi taimakon Allah a cikin wannan al'amarin ina fata an fahimta ibada za kai nemi taimakon Allah a cikin wannan ibada wani aikin alkhairi ne za kai nemi taimakon Allah a cikin wannan aikin alkhairin wani al'amari ne na duniya nemi taimakon Allah a cikinsa domin isti'ana ana yin ta ne a cikin amrud duniya wal akhira, al'amarin duniya da al'amarin lahira shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yace inista anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah ma'ana fi jami'il a'mal a cikin dukkanin ainihin wato al'amura wal ahwal da kuma ainihin wato halaye da neman taimakon Allah subhanahu wata'ala ana yin sa al'amarin duniya ana kuma yin sa a al'amarin ainihin wato lahira domin faɗin Allah na na'budu wa iyyaka nasta'in wannan isti'ana ɗin ta haɗe isti'anatu diniya wa isti'anatu dinawiyya isti'ana ta addini da kuma isti'ana ta ainihin wato neman duniya daga lokacin da kace na na'budu wa iyyaka nasta'in ai iyaka wahdaka na'budu kai kai kadai muke bautawa wa na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka ba a neman taimakon kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa malamai suka ce wannan yana nuni akan cewa ita ibada ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ina fata an fahimta shi yasa Allah ya karrara lafazin iyaka iyaka hasso biyu a cikin aya iyaka na abudu ma'ana kai kai kadai muke bautawa bayan kai babu wani wa iyaka nasta'in kuma kai kai kadai muke neman ka. bayan kai ba a neman taimakon kowa inda Allah ya ga dama sai ya ce iyaka na'budu wa nasta'in ma'anar ta fito kai kaɗai muke bautawa kuma kai muke neman taimakonka wannan wawun ɗin sai ta zama abafi ce akan ainihin wato a ta'abbut ina fata an fahimta to amma dan a nuna maka cewa abubuwa ne guda biyu waɗanda baya halatta a yi wa kowa su in ba Allah ba sai aka yi taukidi shan aka yi taukidi kai kai kaɗai muke bautawa aka zo aka ƙara taukidi kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ina fata an fahimta da haka da ibada da neman taimako abubuwa ne waɗanda suke ana yin su ne ga wanda ya cancance su shine Allah domin ita bauta ana yin ta ne ga wanda ya cancanci abota masa wanda ya cancanci abota masa kuma shine wanda ya halicci mai bautar yake ɗaukan ɗawainiyar mai bautar ya halicce ka ya raya ka kuma yana kula da mas'uliyarka duk wani abu da kake bukata yana yi maka ka nema ko baka nema ba ni'imomi ne yayi maka su waɗanda suke masu tarin yawa waɗanda baka san adadin su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha daga Allah da yayi maka wannan shi ya cancanta abotawa ina fata an fahimta to ita kuma bauta dukkanin wanda ainihin wato ake bautawa matukar ya cancanci abauta masa to babu shakka ko an faɗa maka ko ba a faɗa maka ba ya cancanci a nemi taimakonsa ina fata an fahimta domin in bai cancanci a nemi taimakonsa ba to bai cancanci a bauta masa ba ina fata an fahimta da aka kasantuwar Allah a matsayin abun bauta shi ke tabbatar da kasantuwarsa a matsayin wanda za a nemi ainihin wato taimakonsa a nemi ainihin wato agajinsa kuma wannan yake nuni akan cewa isti'ana ita ma tana daga cikin manya-manyan nau'ika na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa za mu ga a Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta a gurare da dama a cikin Alƙur'ani, kuma da ya ambace ta bai ambaci iya mujarradin kalmar isti'ana ɗin ba, sai Allah ta'ala da ya tashi sai ƙaranarta da ibadu iri-iri. ina fata an fahimta duk wani nau'i na ibada Allah ya yi muƙaranarsa da isti'ana misali wannan ayar ta cikin suratul fatiha ai al'ibada komai ya shiga tunda bautar Allah iyaka na'budu sai aka ce kuma wa iyaka nasta'in kaga an yi muƙaranar al'ibada da isti'ana da haka malamai suka ce duk inda zaka ga ibada tana buƙatar me tana buƙatar isti'ana ko Allah ta'ala ya ambaci isti'ana ko Allah ta'ala bai ambaci isti'ana ba za ka gade suna da alaƙa kafaɗa da kafaɗa da juna daga cikin misalan da za mu bayar yadda Allah yake muƙarana isti'ana da ibadu shine yadda Allah ta'ala ya yi muƙarana na isti'ana da sallah da kuma haƙuri Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala wa hala lakabiratun illa alal khashi'in wasta'inu bis sabri kuma ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah da kuma yin haƙuri wa innaha Kabiratun lallai ta kasance ita al'amari ne mai girma menene al'amari mai girma din wasu daga cikin malamai suka ce isti'ana din Allah yake magana akai ma'ana innaha ad-damir ya'udu ila al-isti'ana wasu kuma suka ce a'a as-sala Allah yake magana akai wa innaha lallai ita sallah la kabiratun al'amari ne wanda yake mai girma illa al khashi'in sai dai kaɗai ga masu tsoron Allah sune ne ba sa ganin wahalarta da kuma takurarta ina fata an fahimta kaga anan Allah ta'ala sai ya ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin sallah da kuma me da haƙuri me yasa Allah ta'ala ya ambaci as-sabr was-sala sai malamai suka ce Allah ya ambaci asabaru da asala ne saboda kasantuwarsu abubuwa ne guda biyu da suke karfafar zuciyar mumini suke kara mata ƙarfi suke ƙara masa ƙarfin imani sannan kuma abubuwa ne waɗanda iya su kaɗai suna taimaka wa bawa wajen iya ɗaukan duk abin da Allah ya umarce shi da shi na ibada sallah da haƙuri in dai Allah ta'ala ya taimake ka ya baka waɗannan abubuwa guda biyu ya yi ka mutum ne kai mai son yin sallah mai yin sallah a kan lokaci mai yin sallah yadda Allah yake so a yi ta kuma Allah ya yi ka mai haƙuri to babu shakka duk wani abu da Allah ya ɗora maka zaka ga Allah ya sauwaƙe maka shi kayi cikin sauƙi ina fata an fahimta mu ɗauki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ƙudwa abin koyi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗannan sifofin guda biyu sifofinsa ne mutum ne mai yawan sallah sallar farilla da sallar nafila ya fi kowa yin sallah a cikin al'ummarsa shi yasa ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya min al-layli hatta tatafattara qadamahu ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana tsewar dare har sai ƙafafuwansa sun kumbura saboda ne sallah kowane dare sallah yake yi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila Allah ya ce ya ayyuhal muzammil ya kai mai lulluɓa da mayafi ƙumin laila illa ƙalila kai tsewar dare kai ta yin sallah gaba ɗaya dare sai ɗan kaɗan za ka bari ka yi bacci nisfahu Allah ya ce in ka ga dama ka raba daren biyu rabi sallah miki so kai rabi kuma kai bacci a winkus minhu ƙalila ko kuma duk daren kai ta yin sallah ka ɗan riki wani ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin dare ka yi bacci da alaihi ko ma ka kara akan yadda muka ce da kai wa rattilin ƙurani tartila kuma ka karanta alƙur'ani karantawa ka rera shi rerawa ina fata an fahimta kaga shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wasallama sa kai. don haka sai yake yi Nana Aisha Allah ya kara mata yadda a matsayinta na masoyiyarsa wadda take ƙaunarsa fiye da kowa hakan sai yake so sa mata rai take cewa ya Rasulullah me yasa ba za ka dinga hutawa ba me yasa kake wahalar da kanka sallah sallah sallah sallah bayan Allah ya gafarta maka zunubanka in kayi in ma ka yi wasu a gaba an gafarta maka tunda an ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima saka kai an riga an gaba gafarta maka me yasa zaka ta wahalar da kanka ba hutawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi sai ya ce da ita me afala uhibbu an akuna 'abdan shakura yanzu duk waɗannan ni'imomin da kike cewa Allah ya yi min ba zan so na kasance mai yi wa Allah godiya ba kaga duk sallar da yake shi yana ɗauka mai yake godiya ce ga Allah sannan haƙuri sifarsa ce Masu Allah baya fushi in kaga yi fushi to Allah aka taɓa. amma shi dai a taɓa shi shaksiyarsa a taɓa shi a ce manzo Allah ya yi fushi ba ɗabi'arsa ba ce ba duk wani abu na fusatawa an yi masa bai fusata ba duk wani abu na cin mutunci an yi masa bai fusata ba duk wani abu na cin zarafi an yi mai bai bata masa rai ba ya je wa'azi an biyo shi da jifa ane masa ihu aka fasa masa kai jini ya ɓata jikinsa da fuskarsa gaba ɗaya jiri ya ɗebe shi ya faɗi ya suma amma da ya farfado me yake cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa mutane na ba su san ni annabi ne, da sun san ni annabi ne ba sa su yi min haka ba da ya fushi ba ya yi sujada an ɗauko mahaifar taguwa an zo an yaba masa aka da yi fushi ba an zage shi da yi fushi ba yana zaune a tsakiyar almajiransa wani ya zo ya ci kwalarsa an tashi za a abin da manzo ce a'a ku dakata kuka san mene masa <laughs> ina fata an fahimta saboda me haƙuri yana zaune wani ya zo ya ci kwanarsa sahabbai sun yunkura zala ya ce a'a ku dakata ku dakata ai ba ku san mene mai ba kawai dai kun ga ya zo ya ci kwanarsa mene mai ba wanda ya sani ku bari mu ji manzo Allah ya ce ya ya ce zuwa ne ka bani daga arzikin da Allah ya baka ai arzikin na Allah ne manzo ya ce abin da ya haka kenan ya ce ya ce to sake ni ya sake shi har abahure da ya sai da shatar wuyar rigar manzan Allah ya fito a wuyansa saboda yadda ya shake shi aba yana zaune shine khazanu baitul Marko mai kula da taskar al'umma manzo ya ce je ka samu katar raƙumi ka lafta masa kaya yana sai har sai ya ce ya isa wanda ya ce haka ka tafi ina hararsa ba damar na taba shi manzo Allah ya hana kamo raƙumin aka lafta aka lafta ya ce ya isa ya dawo aka dawo da shi wajen manzo Allah manzo Allah ya ce ya ishe ka ya ce eh manzo Allah ya ce to je ka ya ce zan dawo da raƙumin ne ko in riƙe ya ce jika an ban ma eh a kori kurar da aka <laughs> loda mai ba an ban mai mutumin har ya tafi zuciyarsa ta raya masu yanzu in ba annabin Allah ba wa ka isa kai wa wannan a daidai lokacin da bai san ka ba bai taba ganin ka ba ka zo ka ci mai mutunci almajiransa sai yunkurin daukan mataki ya hana su ci kai ba duk kai ba sai ya dawo ya musulunta har saboda ne haƙuri ga laraban ƙauyen da ya zo ya tsula fitsari a cikin farfajiyar masallaci yanzu kawai a wani ahlul badiya ya shigo ya zo daidai nan inda yaran nan yake ya tsula fitsari a yana ganin malam awal ya makure shi <laughs> sai ya ji wuju-wuju hadisin abu hurairu Allah ya ƙara mishi yadda ya ce ja yin fa bala fi fatil masjid fa zajarar an fanahahum annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye ya zo ya fitsari a cikin harabar masallaci mutane suka kakakaka manzo Allah sai ya hana su yace falamma qada bawla yayin da ya gama fitsarinsa a nitse amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma manzo Allah sai ya ce ku je ku ɗebo ruwa guga guda fa uhrika alaihi sai aka kwara a wajen yana gefe yana kallo wanzu Allah ya hana a dake shi yana juyowa wajen manzo Allah sai ce ya Muhammad Allah ya samu aljanna da gani sai kai da wannan mutana manzo Allah ya ce kayya laqad hajjarta wasi'a ai ka kuntata abin da yake da yalwa aljanna tana da yalwa ni da kai tayi mana yawa sai ce ai sun taso za su yi kaza ce a'a ce kai ne yanzu wajen da kake bauta wani ya zo ya maka fitsari ya za ka yi ce sai na kashe shi ta ce ta suma wajen bautar su ne gaba ka kyauta ba in ba mai haƙuri ba waye zai haka waye zai haka yadda masallacin nan namu ya ji giras kasar a can wani ya zo yi fitsari aini zan fara cewa kuma masu wal makalifatu ina fata an fahimta shi sa manzo sama ya ci nasara a da'awarsa da haƙurinsa fiye da nasarar da ya samu da takobi shi sa ake so mutum ya yi mai ya kasance mai haƙuri shi sa Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ka azarta mu da haƙuri haka waɗannan abubuwa guda biyu sallah da azumi da da haƙuri idan Allah ta'ala ya azurta ka da su to bawa zai kasance ainihin wato yana iya ɗaukan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi na ibada kuma zai yi wannan ibada cikin nishaɗi cikin karsashi zai haƙura zai jure ba zai kasance mai raki ba ba zai kasance mai wayo Allah ba ina fata an fahimta ba zai kasance mai wayo Allah ba shi sa in ka ɗauki haƙuri malamai suka ce huwa habsun nafs shine haƙur tattausa zuciya tattausa zuciya an fahimta tausasa zuciya yau Allah saka da alkhairi an gyara mana san hausan ce fa ba dabo ba aka ce <laughs> sai ka koya tausasa zuciya shi yasa aka kasa shi gida uku as-sabru ala ta'atillah wa sabru ala ma'siyatillah wa sabru ala aqdarillah mun yi bayani duka baya haƙuri wajen yi wa Allah da'a ka yi haƙuri duk abin da Allah ya ce ka yi ka yi da daɗi ba daɗi da wahala da sauƙi daure ka tirsasa zuciyarka ka yi na biyu asabru an alama asiyatillah haƙuri wajen saɓon Allah duk yadda zuciya take ƙawata maka saɓon Allah ka haƙura ka danne ta kar ka aikata abin da ya fi komai wahala kenan zuciya tana son saɓo tana son jin daɗi saɓo kuma yana da daɗi duk wanda zai yi saɓo wallahi lokacin da yake saɓon yana jin nishaɗi yana jin daɗin aikata saɓon sai dai in Allah ya nufe shi da shirya in ya dawo cikin hayyacinsa ya tuna ya saba wa Allah ya tuba sannan mutum ya yi haƙuri cikin ƙaddarorin Allah abin da Allah ta'ala zai ƙaddara maka mai daɗi mara daɗi mai kyau mara kyau mai sauƙi mai tsanani ka yi haƙuri ka miƙa ragamarka ga Allah in Allah ya azurta ka da wannan mutum ya samu rabauta ya samu ainihin wato tsira mutum ya iya tirsasa zuciyarsa wajen haƙura da soye-soyenta da son da sha'awa-sha'awanta domin duk abin da mutum zai na sabon Allah zuciya tana so zuciya tana sha'awa to in ka fi ƙarfinta ka samu babban rabo Allah ka rabutar da mu da aka wannan in muka duba za mu ga cewa Allah ya yi mu na isti'ana da sallah da haƙuri saboda kasantuwarsu su ne jigon da ke ƙarfafar zuciyar bawa su kuma taimake shi su ƙarfafe shi wajen gabatar da dukkanin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta masa a yanayin da Allah ta'ala kuma yake so a yi wannan abin. Misali na biyu shine yadda Allah ya haɗa dukkan ibadoji ɗin da isti'ana shine cikin ayat al fatiha da muka fara kawowa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka wannan muƙaranar in muka duba za ga tana kunshe da hikimomi masu tarin yawa daga cikin hikimomin Allah akwai hikimar hada neman taimako da ibada bautar Allah ba wai ha kawai bane ba akwai hikimomi masu tarin yawa kaɗan daga ciki Allah ta'ala ya haɗa maka tsakanin gaya da wasila an fahimta gaya manufa ta halittarka shine bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce kuma ba mu halicci jinsin mutum da aljamba sai don su bauta mu da ka gayatul hikma fi halkin insi wal jin siyar ibada mafi girman manufa na halittar mutum da aljan shine don su bauta wa Allah bayan bautar Allah baya bukatar komai baya bukatar komai shi yasa ce ma minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba ma bukatar ku ciyar da mu ba ma bukatar wani arziki daga gare ku inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin Allah shi yake azabta kowa shine ma'abocin karfi wanda ya galabci kowa da haka bautar ake so kai in kayi bautar ma ba Allah za ta amfanar ba kai za ta amfanar man amila salihan fali nafsi duk wanda ya aikata alkhairi Allah ya ce kansa yiwa wa man asa'a fa alaiha wanda ya saba kuma saban dai yana nan a kansa ina fata an fahimta la iyaka lokaci zai zo za a haɗa laifin da bautar man waje da khairan falyahmid Allah wa man waje da khairan zalika falayalumanna illa nafsa ba ruwan Allah in ka tsaya ka yi bauta bautar taka ce kai za ta amfana domin ɗaya za ka Allah ya baka goma haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce za a ninka maka zuwa goma zuwa saba'in zuwa dubu saba'in zuwa ninki ninki mai yawa shine khairun minha da Allah ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da hasana guda ɗaya Allah ce to za mu abin da ya fita alkhairi ya fita alkhairi shine daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim aba ah, wannan ba masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma masali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu ala man yasha wallahu wasi'un alim haka ne ko wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ku sani misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah ka masali habbatin kamar misalin habba ne ƙwayar hatsi da za ka tona rami ka jefa masara guda ɗaya in ta tashi me za ta yi za ta fito ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habba za ta fitar maka duk zangar zangarniya ɗaya sai ka samu kwaya wajen guda ɗari ko fiye da haka shuka da ake yi ba guda ɗaya wani lokacin ake sawa ba in an zira masara ɗaya in ta tashi fitowa a zangarniya za ka iya samun masara guda nawa wata ta fitar da biyu wata ta fitar da uku wata ta fitar da hudu wata ma fiye da haka a jikin kowace masara idan za ka ɓamɓare guda ɗari nawa za ka samu to haka hasana take haka bauta take in dai ka yi guda ɗaya Allah zai ninka ma ba ladan ɗayan zai baka ba da haka gaya na halitta shine bauta wasila kuma tsanin da mutum zai rike ya iya kaiwa ga yin wannan bautar kamar yadda Allah ya umarce shi kamar yadda Allah yake so shine isti'ana sai ka nemi taimakon Allah ina fata an fahimta duk yadda kake jin cewa kai na kwarai ne in baka nemi taimakon Allah ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kansa yana neman taimakon Allah yana neman agajin Allah a cikin abin da Allah ne ya umarce shi ko da a ce Allah ya masa alkawarin wannan abin hakan ba zai sa ya shagaltu ya neman taimakon Allah ba mafi kusancin misali mu ɗauki yakin badar an yi masa alƙawarin cin nasara wa ya idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha ne an ba ku. duk wadda kuka ga dama ko ku bi ayarin abi sufiyan ko ku bi rundunar ƙwarshawa da suka fito yaƙi duk wadda kuka bi ihda an na halakun, ta ku ce amma ko kun buka gatuwa ga waccan wata wadduna anna an ta kuna gairar za ta shauka ko kun fi so wadda aka yi muku alƙawarin ta kasance waccan wadda babu makamai a hannunsu a shauka kaya kenan ko wadda ba kaya a fasarar tarmi ko <laughs> wata wadduna anna gaira za ta shaukata da kuni lakum ko kuma kun burata a ce waccan wadda ba ta da kaya ita ce taku wajen balarabe akan ce a shauka a silah makami an fahimta wa tawadduna anna ghayra ta ta takunu lakum ku kuma kuna burin a ce waccan wadda ba ta da makamai a hannunta ba ta fito da shirin yaƙi ba ku a ce ita ce taku waɗannan da suke za su shauka sun fito da shiri ba su kuke bukata ba amma kuma Allah ne yake so wa yuridullahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqba adabir al-kafirin Allah gaskiya yake so ya bayyana da kalmarsa ina fata an fahimta so da haka manzo Allah duk da an yi mishi wannan alƙawarin kwana yana neman taimakon Allah yana daga hannu yana roƙon Allah yadda yake daga hannunsa sama sayyidina Umar yace mayafin da ya lullube jikinsa yana faduwa Abubakar yana dauka yana mayin masa yana ya isa ya Rasulullah Allah ya amsa maka amma manzo Allah bai bari ba har sai da ubangijin ya umarce shi ya bashi haka aka tabbatar masa da alamun nasara aka bashi labarin abin da zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya sauke hannunsa yana murmushi Umar ya ce har sai da fararen fiƙoƙin manzo Allah suka bayyana a fili saboda ƙarfin murmushin yana cewa sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur ce da yanzu rundunoni da sannu rundunoni biyu za su haɗu ɗaya kuma za su juya a guje Allah ya fito daga tantin da yake ciki ya ja zogar sahabbai yana nuna musu nan wajen za a kashe wani dan wane a nan gawarsa za ta faɗi nan za a kashe wani wane a nan gawarsa nan gawar wane sai na wani ce wallahi babu inda manzan Allah ya nuna mana ya ambaci wani face mun ga gawarsa a face a wannan wajen wahayi kenan malam annabi nabiyun da gairu wahayi la yatasarraf kenan shi da Allah wahayi yake da garanti na taimakon Allah bayan manzon Allah daga dole sai ka nemi taimakon Allah shi sa Allah ta'ala ya haɗe maka tsakanin ibadar da ta zama maka wajibi take gaya na halittar ka da kuma neman taimakon Allah don a haska maka cewa duk inda suke a haɗa suke waje ɗaya ina fata an fahimta hikima ta biyu malamai suka ce isharatun ila kamali tauhid al min al-ibad hada bauta da neman taimakon Allah wata ishara ce Allah ta'ala yake yi mana mu bayi da take nuni akan yadda Allah yake matukar buƙatar a kaɗaita shi tunda ya halice mu don bauta ya kuma ce mu nemi taimakonsa shi shi kadai to wannan ishara ce ake maka kuma al'amarin da ake nuna maka ya fito baro-baro ko ba a bayyana ba ka san cewa iyaka iyakan nan da aka faɗa Allah kaɗai ake bukata ba a so ka haɗa shi da wani kowane ne kuwa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ko da a ce mala'ika ne makusanci ko kuma annabi wanda yake manzo Allah bai yarda ka bauta masa ba Allah bai yarda ka nemi taimakonsa ba Allah bai yarda ba hatta annabawa ba a neman taimakonsu mala'iku ba a neman taimakonsu neman taimakon Allah kaɗai ake yi duk wanda za ka nemi taimakonsa in ba Allah ba shirka ne shirka ne haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani ne shi yasa za mu ga Allah ya ambaci iyaka na abudu ma'ana tabarra'un ne mina shirk duk wanda ya ce iyaka na abudu kai kaɗai da ke bautawa ko bai faɗa ba ko ya faɗa ya barranta daga shirka domin ya tabbatar da bautarsa ne ga Allah shi shi kaɗai hakan yana nuni ba ruwansa da kowa ba zai bauta wa kowa ba sai kuma ya ce iyaka nasta'in shi kuma wannan kaga tabarra'un ne min al-hawli wal quwwa wa tafwid al-umur ila mutum yana nuna cewa shi bashi da wani ƙarfi bashi da wani dabara bashi da wani wayo raga masa da al'amarinsa gaba ɗaya ya miƙa su izuwa ga Allah ina fata an fahimta ya miƙa su izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka haɗe ibada da isti'ana da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a nan yana ishara izuwa ga cikar tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala cikar tauhidi ga Allah kenan ka bauta masa shi kaɗai yayin da kake neman taimako ka nemi taimakonsa shi shi kaɗai ba laifi ka nemi taimakon wani a cikin al'amari na duniya wanda zai iya wannan za mu yi bayaninsa a cikin mai aqsamul isti'ana raba-raban neman taimako sani ina so in ɗauki abu a nan ce da Allah da prof taimaka min kaɗan miƙo min wannan abu haka abu ne wanda zai ne zai iya abu ne wanda zai iya shi da Allah taimaka min kaɗan miƙo min ruwan nan da Allah taimaka min duk wannan isti'ana ne a cikin abin da yake mai ɗan adam zai iya amma isti'ana a cikin abin da babu wanda ya isa ya yi wannan abin sai Allah wannan shirka ne kowa ka nemi taimakonsa wannan matsala tana daga cikin matsalar da a kwanakin baya aka yi ta cece kuce akai yi ta cece kuce akai so da an samu wani malami ya ce ba a neman taimakon manzan Allah aka dinga kafirta shi malam wannan zai tabbatar maka da jahilcin mu da tsananin kishirwarta zuwa ga tauhidi inda a ce tauhidi ya ratsa mutane sai dai a ƙarfafe shi sai dai a ƙarfafe shi domin ba wanda ake neman taimakonsa sai Allah shi kansa manzan Allah taimakon Allah yake nema duk annabawa taimakon Allah suke nema Allah ne ya taimake su suka isar da abin da ya umarce su da shi inda Allah bai taimake su ba babu abin da za su iya yi wa kawunansu ballan sana su yi wa wani addinin ma da Allah ya umarce su su isar ba za su iya isar da shi ba amma da yake taimakon Allah suke bukata kuma suka nema sai Allah ya taimaka musu sai suka isar da addinin Daka duk lokacin da mutum yake buƙatar taimako taimakon Allah kawai yake nema halin tsanani halin matsi halin kunci duk taimakon Allah ake nema amma matsarancin tauhidi a cikin zukatan mutane shi ke sa kaga ana neman taimakon wasu Allah ba ma wani Allah ɗaya ba wasu kaga shirka a cikin al'umma malam mutane ba su san cewa shirka ba ne neman taimakon nan abu ne wanda ya zama ruwan dare neman taimakon wani Allah za ka ga hatta a kafafen social media kaga yadda mulhidai malam suke sheke yasu kaga mutum wai shi malami ne muna bayar da taimako wajen haihuwa wanda ya shiga halin matsatsi al'amura suka rincaɓe muna bayar da taimako wanda yake buƙatar dukiya shi ma muna bayar da taimako Ɗan banza kuma in zai taimaka ma sai ya ce wani abu in kura na maganin zawo tewa kanta mana zai taimaka maka amma shi ma sai ka taimaka mai waye wanda yake taimaka wa Allah ba wanda yake taimakawa Allah shi yake taimakon bayan da suke bukatar taimako haka duk wani wanda zai ce zai taimaka maka amma yana bukatar ka yi wani abu holoko ne ba abin da ya isa maka haka wannan ishara ce da take nuni a bisa ga cikar kamalar tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku isti'ala neman taimako hiya samaratu tauhid wa sasullahi ta'ala bin ibada jigo ne samara ne kamar amfani ne amfani na tauhidi in kana son tauhidin ka yi maka amfani to sai kana da kana neman taimakon Allah shi shi kadai amma duk yadda ka yarda da cewa Allah shine alkhaliqu shine ar an fahimta shine al matukar matuƙar ka ji a ranka cewa wani zai iya taimakonka a cikin abin da Allah zai maka wannan tauhidin naka ba shi da amfani ba shi da amfani in kai ne hasumiyar masallaci wajen sallah ƙarewa kenan kai ne hasumiyar masallaci wajen sallah amma kana ji a ranka wani zai iya taimaka maka a cikin abin da Allah ne kaɗai yake yi wannan sallar ta kamata da amfani da ka ita isti'ana tana ƙara tabbatar da kaɗaituwar Allah a wajen bauta ne kamar yadda yake shi shi kaɗai yake a wajen halitta shi ya halitta kowa wannan babu wanda yake inkari da kafirai hatta kafiran ƙurashawa sun yarda Allah shi yake halitta shi yake bayar da arziki shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai babu jayayya da su a cikin tauhidin rububiyya inda ake da jayayya shine tauhidul uluhiyya wanda kuma isti'ana din tana cikin tauhidul uluhiyya da haka din rububiyyar ka in baka yadda da isti'ana ba baka yadda da uluhiyya ba rashin yadda da uluhiyya kuma yana rushe rububiyar yadda mutum yake da'awar ya yarda da ita sannan abu na hudu malamai suka ce haɗa ibada da isti'ana da Allah ta'ala ya yi ishara ne a kan cewa ita isti'ana ɗin ba a yin ta ga kowa face ga wanda ya cancanta a yi masa wanda ya cancanta a yi masa ɗin kuma shine wanda ya cancanta a bautawa don wanda bai cancanci bauta ba babu magana isti'ana ba magana a nemi taimakonsa in dai za a nemi taimako na abin neman taimako kuma ya taimaka to ya cancanci abota masa ina fata an fahimta in za a nemi ya taimaka ya taimaka to ya cancanci abota masa amma in ba zai iya taimakawa ba fa bai cancanci abota masa ba in kuwa ya cancanci abota masa to ya cancanci a taimaka a nemi taimakonsa domin zai taimaka ina fata an fahimta malamai suka ce isti'ana menene abin da zai tabbatar da mutum yana neman taimakon Allah suka ce sai ka cika waɗansu ƙa'idoji guda uku ƙa'ida ta farko suka ce kamalul hudu wa tazalluli lillahi ta'ala dole ka tabbatar da ko kaskantar da kai da ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ji cewa kai mai nema ne shi ne alkudu ka ji cewa kai ba komai ba ne shi ne kai kaskantacce ne a salar safilina a wajen Allah kai ba komai ba ne ba komai ba ne ba kuma ka ji kai ɗin mai bukata ne Bukatar taimakon kake yi da neman taimako ka zo abu na biyu suka ce as billahi jalla jalala ka samu siƙa aminci ko zuciyarka ta gamsu 100% cewa ne wanda kake neman taimakon nasa zai taimaka maka wa atiqadu kifayatihi kuma ka kudirce a zuciyarka cewa wannan wanda kake neman taimakon nasa ya isar maka bayan shi baka bukatar kowa wannan shine abu na biyu athiqatu billah wa atiqadu kifayatihi ka yadda ka aminta ka sami yaqini kana neman taimako a wajen mai taimakawa kuma zai taimaka maka bayan shi baka bukatar kowa an fahimci wannan bayan Allah nan ka ji a ranka ka buƙatar taimakon kowa abu na uku suka ce ali atimadu Allah subhanahu wa ta'ala wa tafwidul amru ilaihi wahdahu shine me zuciyarka ka jingina ta ga Allah ka miƙa al'amuranka ga baki ɗaya zuwa ga Allah kana neman taimakonsa kana ji kai ba komai bane ba kai mabukaci ne kana ji a ranka cewa kana neman taimako a wajen wanda yake taimakawa kuma zai taimaka maka kana ji a ranka bayan shi baka bukatar taimakon kowa sannan zuciyarka ka ji al'amuranka gaba ɗaya ka miƙa ya ma duk abin da yake so tunda nema kake yi baka da zaɓi alkhairi kaɗai aka ce ka nema da haka yanzu ka miƙa ragamar izuwa ga Allah kana neman alkhairi a wajen Allah ya taimaka maka ya baka abin da yake na alkhairi to sai malai yace wa hadhihi la takunu illa lillahi jalla wa ala yace waɗannan al'amurra guda uku ba a yin su ga kowa face Allah madaukakin sarki yace faman ista'ana bi ghairi llahi muhaqqiqan hadhihi al-ma'ani thalatha ya ce duk wanda ya nemi taimakon Allah yana tabbatar da ya nemi taimakon wani Allah yana tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku ga wani Allah faqad ashraka ma Allah zaire. ya ce wannan ya haɗa Allah ta'ala da wani Waman man ashraka ma Allah ghairahu faqad kafara wanda ya haɗa Allah da wani kuma ya kafurta. ina fata an fahimta ah. waɗannan abubuwa guda uku insha Allah ta'ala a kansu za mu ɗora idan Allah ta'ala ya ba mu aran numfashi zuwa sati mai zuwa abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya har yanzu dai muna bara addu'a game da ɗan uwa kamar yadda aka riga ya aka sani muna fata kuma 'yan uwa ba su manta da shi ba suna sanya su a cikin addu'o'insu so da haka muna ƙara bara muna ƙara miƙa ƙoƙon barar mu a sanya shi a cikin addu'a kamar yadda aka saba Allah ta'ala ya kalle shi da rahmarsa Allah ta'ala ya yaye masa damuwarsa Allah ta'ala ya bashi ikon cin jarrabawar da ya yi masa Allah ta'ala ya sassauta masa al'amuransa duk abin da ya fi ƙarfinsa Allah ta'ala ya iya masa duk abin da yake da ya kasa Allah ta'ala ya yi masa ya Allah muna tawassuli da sunayenka waɗanda suke kyawawa da sifofinka maɗaukaka Allah ka fi mu sanin halin da wannan bawa naka yake ciki Allah ka fi mu sanin halin da wannan bawa naka yake ciki ya Allah ka kawo masa dauki Allah ka kawo masa ɗauki. Allah ka lullube shi da rahmarka Allah ka lullube shi da jin kanka Allah ka lullube shi da tausayinka Allah ka bashi mafita a cikin al'amuransa ya Allah ka kawo masa ɗauki a cikin al'amuransa ya Allah ka bashi mafita ta inda bai yi tsammani ba ya Allah ka ba shi mafita ta inda bai yi tsammani ba ya Allah ka kawo masa ɗauki ta inda bai yi zato ba ya Allah ka kawo masa ɗauki ta inda bai yi tunani ba ya Allah wannan jarrabawa da ke masa kasanya ta zama sanadin ɗaukaka sa duniya da lahira ya Allah wannan jarrabawa da ke masa kasanya ta zama sanadiyar yaukakar arzikinsa ya Allah wannan jarrabawa da ke masa kasanya ta zama sanadiyar kafaran laifukansa ya Allah kar ka ƙara kwatanta masa irin wannan jarrabawa ya Allah ba to kuma ka nike yi ba kai ka jarrabe shi saboda ka san zai iya ɗauka Allah ka shi ikon ɗauka ya Allah mun yi imani ka jarrabe shi ne ba don ba ka san sa ba sai don ka tabbatar da imaninsa ya Allah ka tabbatar da imani a cikin zuciyarsa ya Allah mun san ka jarrabe shi ne don ka tabbatar da haƙurinsa ya Allah ka azurta shi da haƙuri ya Allah dukkanin mai matsala a cikinmu? ya Allah ka yaye masa ya Allah dukkanin mai bukata a cikinmu? ya Allah ka yayi ka biya masa ya Allah ka biya mana bukatun na alkhairi ya Allah ka yaye mana damuwoyin ya Allah ka bamu nutsuwa a mu da mu da gidaddajinmu da dukkanin al'amuranmu ya Allah ka bamu yalwa arziki a mu. ya Allah ka yaye mana dukkanin wata damuwa da kunci tsadar rayuwa da muke ciki ya Allah ka kawo mana sauki al'amura da suka tsananta a wannan ƙasa ya Allah ka sauƙaƙa mana su ya Allah ka kawo mana al'amura masu sauki ta inda ba mu zato ba mu tsammani ba ya Allah ka bamu shugabanni adalai masu tausayin bayanka ya Allah shugabanninmu in masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriwa bane Allah ka musanya mana su da waɗanda suka fi su alkhairi Allah ka musanya mana su da waɗanda suka fi mu shiriya Allah ka shiryar da mu baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh